Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وسلم وزد وبارك على رسول الله VOH aka lalubo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro 'asalamu alaikum barkan kwarar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya. Bayan su kuma za mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Bayan haka kuma za mu je ga shirin na duniyar mu a yau. bayan sa sai kuma shirin na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai mu je ga shirin na mulika iran bayan sa kuma akwai shirin na afirka a yau waɗannan da dar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita arba'in da da da ɗaya, dubu bakwai biyu talatin da biyar. sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro hassan barka ne ke fatan an wayi gari lafiya jerin shirye-shiryen da muke dauke da su za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran sun fara gwada wasu sabbin makamai masu lizami da jirage marasa matuki da kasar ta kera donald trump na amurka na shirin ficewa daga birnin washington da safiyar laraba kafin rantsar da joe biden gwamnatin tarayyar najeriya za ta sayar da wasu kaddarorinta domin cike gibin kasafin kudin shekara ta 2021 yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar iran na irgc sun gwada wasu sabbin makamai masu lizami da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙi a karan farko a wani atisayen gwajin makamai masu lizami da suka fara a jiya juma'a babban kwamandan dakarun irgc a bangaren sararin samaniya birgidiya janar hajji zade ya bayyana cewa wannan atisayen ana gudanar da shi ne domin gwada sabbin makamai masu lizami waɗanda iran ɗin ta kera waɗanda ake sarrafa su daga tazara mai nisa da kuma na'urori na zamani ya ce babban aikin waɗannan makamai dai shine ragargaza tsarin kariya na sama na rundunar makiya ta yadda makamai masu lizamin za su iya tarwatsa makaman kariya na makiya da suke girke da kuma waɗanda aka harba a cikin sararin samaniya baya ga haka kuma ya kara da cewa an gwada wasu sabbin jiragen yaƙi marasa matuƙi masu tsananin sauri da iran ɗin ƙera waɗanda za su iya kai hari daga tazara mai nisa a lokaci guda kuma suna kaucewa na'urar rada ta makiya da ba za ta iya gane su a cikin sararin samaniya ba ya ce duk wannan yana zuwa ne domin kara zama cikin shirin kota kwana domin fuskantar kowace irin barazana daga makiya tare da tabbatarwa masu tunanin cewa za su iya taba kasar su kwana lafiya da cewa hakan ba abu ne mai sauki ba shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump yana shirin ficewa daga birnin washington fadar mulkin kasar ta amurka da jijjifin safin ranar laraba kafin rantsar da zababben shugaban kasar joe biden inda zai nufi yankin palm beach da ke cikin jihar florida jaridar washington post ta bayar da rahoton cewa a daidai lokacin da ake cikin shirye-shiryen gudanar da babban taro na rantsar da zababben shugaban kasar amurka joe biden a ranar laraba mai zuwa trump ya kama da shirin satsaf domin ficewa daga birnin washington da jijjifin safiyar ranar ta laraba kafin rantsar da biden rahoton ya ce ranar talata trump zai halarci wata dabdala wadda za a shirya masa ta bankwana a sansanin andres da ke wajen birnin washington inda shi da makarrafansa da kuma iyalansa za su halarci wurin a cikin makon nan ne dai aka ga motoci na ɗaukar kayayyaki suna ta jigilar kayayyakin trump inda suke fitar da su daga cikin fadar white house zuwa wasu wurare daban a cikin birnin na washington trump da ya sha alwashin cewa ba zai halarci taron rantsar da sabon shugaban kasar amurka ba bisa zargin da ya na cewa an yi masa magudi inda cikin makon da ya gabata ne trump ɗin ya tunzura magoya bayansa su kaddamar da farmaki a kan babban gina majalisar dokokin ƙasar ta amurka wanda yake birnin washington gwamnatin tarayyar najeriya na shirin sayar da wasu daga cikin kaddoranta domin samar da kudade waɗanda za a cike gibin kasafin kudin shekara ta 2021 da muke ciki bisa ga bayanin da ya fito daga majiyoyi na gwamnatin tarayyar najeriya din baya ga shirin karɓar rancen kudade daga ƙasashen ƙetare da kuma cikin gida gwamnatin tarayyar najeriya tana shirin saka wasu kaddarori a kasuwa domin sayar da su da nufin samun kudade da za a cike kasafin kudin shekara ta 2021 ministar harkokin kudade ta najeriya zainab ahmad ta tabbatar da shirye-shiryen da gwamnatin tarayyar take yi domin fara sayar da wasu kaddarorin gwamnati da niyyar samun waɗannan kudade batun sayar da kaddarorin yana cikin wani kuduri wanda gwamnatin tarayya din ta miƙa majalisar dokoki sannan kuma gwamnati ta ce za a sayar da wasu kaddorin na daban a bangaren harkokin mai dukkanin waɗannan bayanai dai suna a cikin wani daftarin ƙuduri ne wanda ministar kudaden hajja zainab ahmad ta mika wa majalisar tarayya a ranar talata da ta gabata tun a ranar 23 ga watan disamban da ya gabata ne dai aka sanya wa kasafin kudin hannu inda aka amince da kashe naira tiriliyan 13.58 sai kuma daga cikin kudaden naira trillion biyar da digo sifiri biyu duk za a ciwo bashi ne daga kasashen ƙetare da kuma cikin gida to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran majin gwamnatin isra'ila sun ce zaɓaɓɓen shugaban kasar amurka joe biden zai ci gaba da bin salon siyasar sa kasashen larabawa su kulla alaka da isra'ila kamar yadda trump ya yi bisa ga rahotanni da kafofin yada labaran isra'ila ke bayarwa wajen gwamnatin yahudawan isra'ila sun tabbatar da cewa zaɓen shugaban kasar amurka joe biden zai ci gaba da bin siyasar sanya larabawa su kulla alaka da isra'ila rahoton ya kara da cewa eliab benjamin babban jami'i mai kula da harkokin kasashen yankin gabas ta tsakiya a ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ya bayyana cewa babu batun komawa baya dangane da batun kulla alaka tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da gwamnatocin larabawa ya ce gwamnati mai barin gado ta amurka ta taka gagarumin rawa wajen karkatar da akalan larabawa zuwa ga kulla alaƙa da isra'ila hakanan kuma gwamnatin da za ta karbi daga mulki a kasar ta amurka za ta ci gaba da bin wannan siyasa ikarar cewa yanzu haka dai suna tattaunawa da wasu kasashen larabawa na arewacin afirka waɗanda suke shirye su kulla irin wannan alaƙa da gwamnatin isra'ila ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman da aka fi sani da alhusi ta yi nasiha ga ƙasashen larabawa da suka dogara da donald trump wajen samun kariya da taimako domin kisan al'ummar ƙasar yaman kakakin ƙungiyar ta ansarullah muhammad absalam ya yi kira da cewa kasashen larabawa da suka dogara da donald trump da su dawo cikin haicinsu domin kuwa ta trump ta kare abdulsalam ya ce irin waɗannan kasashe waɗanda suka mayar da komi nasu ga amurka musamman ma shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump ya ce lokaci ya yi da za su koma cikin hankalinsu kuma su kawo ƙarshen kisan kyashin da suke yi kan al'ummar musulmi a ƙasar yaman hakanan kuma ya ishara da cewa cikin shekaru shida da saudiya da kuma haɗaɗɗen dalar larabawa gami da wasu masu yi musu amshin shata suka kwashe suna kisan mata da ƙananan yara a yaman tare da cikakken goyon baya da taimako daga donald trump da wasu ƙasashen turai babu abin da haka ya haifa masu illa zubar da mutuncin su a idan duniya kuma hisabi na jiran su a gobe kiyama rahotanni da majalisar ɗinkin duniya game da ƙungiyoyin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa suka bayar a kan yakin yaman sun tabbatar da cewa tun daga lokacin da ƙasar ta saudiya ta fara ƙaddamar da yaƙi a kan al'ummar ƙasar shekaru shida da suka gabata ke zuwa yanzu dubban fararen hula ne da suka haɗa da mata da ƙananan yara suka rasa rayukansu tare da rusa ɗaruruwan makarantu da masallatai da asibitoci gami da cibiyoyin kasuwanci a ƙasar. ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tomarilla a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. Don su kuma za mu duba wasu daga cikin labarai da masharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. To bari mu fara da jaridar Premium Times a tarayyar Najeriya wadda ta kawo labarin cewa gwamnatin shugaba Buhari za ta fara sayar da kadarorin gwamnati domin a samarwa kasafin kudin kasar na shekarar 2020 din nan kudi. A cewar jaridar baya ga shirin ramto kudade a kasashen waje da kuma na cikin gida gwamnatin tarayya za ta saka wasu kadarorin gwamnati a kasuwa. domin a sayar da su a samu kudaden zubawa cikin kasafin kudin shekarar nan ta 2021 ministar harkokin kudade zainab ahmed ta tabbatar da shirye-shiryen da gwamnatin tarayya ke yi domin fara sayar da wasu kadarorin gwamnati da niyyar samun kudaden da za a yi ayyukan kasafin kudin 2021 da su a cewar jaridar wannan tunanin sayar da kadarorin yana cikin wani kundin daftari da gwamnatin tarayya ta damkawa majalisar tarayya to tunan kuma haka jaridar leadership har ila yau a tarayyar najeriya wadda ta ce za a koma makarantu a ranar 18 ga watan janairun nan amma bisa sharaɗi a cewar jaridar gwamnatin tarayya a yanzu ta amince makarantu su koma karatu a ranar 18 ga watan janairu kamar da aka tsara tun a ƙarshen bara bayan ta cimma matsaya da gwamnoni da kwamishinonin ilimi na jihohi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar ilimi an cima matsayar ce a taron da ya gudana tsakanin ministan ilimi malam adamu adamu da sauran kwamishinoni a abuja sai dai kuwa wajibi ne a bi ka'idodin na yaƙi da annobar corona musamman waɗanda aka gindaya to madalla iya abin za mu iya dubawa kenan a cikin jaridun a wannan safiyar To da masu saurare yanzu kuma za mu shiga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan dambarwar da ke faruwa a Amurka inda majalisar wakilan kasar ta amince da tsige shugaban kasar Donald Trump bisa tuhumarsa da laifin tunzura mabiyansa wajen tada bore a sauran majalisar dokokin kasar a makon jiya. lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da ake shirin rantsar da zababben shugaban kasar joe biden daga nan taheran hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin. To a ranar Laraba ne Majalisar Wakilan Amurka ta jefa kuri'ar sige shugaban kasar Donald Trump bisa tuhumarsa da laifin tada bore a zauren majalisar a makon jiya. Shugaban ya shiga cikin tarihin zama shugaban Amurka na farko da aka tsige har sau biyu daga mukamin shugaban kasar. Ko a watan Disamba na shekarar 2019 sai da majalisar dokokin amurka ta tsige shugaba trump sakamakon tuhumarsa da laifukan saba dokar ƙasa da yi wa majalisar dokokin ƙasar zagon ƙasa game da batun mu'amalarsa da ƙasar ukraine sai dai majalisar dattijan ƙasar ta wanke shi daga zargin sakamakon gaza samun rinjaye na kashi biyu bisa uku na yawan sanatocin da suka goyi bayan kudurin tsige shugaban Trump ɗan majalisar Republican zai fuskanci wata shari'a a majalisar dattawan kasar wanda idan ta same shi da laifi zai iya rasa damar sake neman kowane mukami na tsawon rayuwarsa. An dai shafe sa'o'i ana tafka muhawara kafin 'yan majalisar su kada ƙuri'ar tsige shugaban. 'Yan majalisa goma daga jam'iyyar Republican mai mulkin kasar sun goyi bayan takwarorinsu na Democrat wajen kada ƙuri'ar tsige Mr. Trump. a yanzu dai za a mika kudirin tsige shi din zuwa majalisar dattawan kasar wacce za ta tabbatar sai dai kuma ana zulumin dattawan ba za su iya yin wannan aiki ba a cikin 'yan kwanakin da suka rage wa trump ya kammala wa'adinsa na mulki. a makon jiya dai 'yan majalisa daga jam'iyyar republican su 139 su kada kuri'ar amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar na 2020 da kuma shan kai da mr trump ya yi shugaban amurka mai barin garu donald trump ya musanta zargin aikata ba daidai ba a ranar shida ga watan janairu gaban ɗimbin magoya bayansa a birnin washington donald trump cikin jawabinsa ya buƙaci magoya bayansa da su tattaki zuwa majalisar ƙasar don ceto amurka bayan da ya jaddada musu cewar an tabka magudi wajen sauya sakamakon zaben kasar na watan nuwamba jim kaɗan bayan kalaman na donald trump ne dubban magoya bayansa suka farma wa ginin na capitol tare da kusa kai cikin majalisar da nufin kalubalantar nasarar joe biden rikicin da ya kai ga asarar rayukan mutane biyar baya ga jikatar wasu da dama bayan faruwar lamarin dai masana da dama sun tofa albarkacin bakin su musamman kan kusan da magoya bayan na trump din suka yi a majalisar dokokin kasar ta capitol Dr. Tukur Abdulkadir masana harkokin siyasar ƙasa da kasa ne a Najeriya ga kuma yadda yake kallon wannan batu. Wani al'amari da ya faru a wannan majalisar dokoki ta Amurka ba wani abin mamaki ba ne ba kuma magoya bayan donald trump shekaru kusan uku a baya sun sha nuna ta'addancinsu akwai lokacin da aka samu fafatawa tsakanin 'yan gani ni 'yan ra'ayi da kauna turawa da masu kyamar kananan jinsuna musamman mutane masu launin fata makiya wani masu nuna wariyar launin fata a yankuna da yawa na ƙasar amurka da kuma irin ainihin ƙiyayya da ta ƙara ƙaruwa a yanayin zamantakewa a tsakanin turawa masu son a zauna lafiya ko kuma masu dan ra'ayin ya kamata zamani ne na haɗaka a sha'anin wannan a musamman a wannan karni na 21 shi kuma ya yi hannu riga da wannan tsari ko waɗannan manufofi saboda haka abin da waɗannan magwaba suka yi abubuwa ne dama da ake sa ran za su yi ba abin mamaki ba ne duk da dai ba a taba ganin irin haka ba a tarihin kwamatalar siyasar jari hujja ta amurka shugaban amurkar dai mai barin gado donald trump ya musanta zargin aikata ba daidai ba yayin wani jawabi jawabi da ya gabatar a ranar laraba wanda masharhanta ke ganin shi ya tunzura magoya bayansa wajen tada rikici a majalisar ta capitol koya rikta ke kallon wannan batun a ganin kawai borin kunya ne ya sa yake ai kusan aka kalli abubuwan da aka yi la'akari da abubuwan da ya rika faɗi cikin kwana biyun nan yana ƙara da nuni ne da ke tabbatar da cewa lallai nadamar ma da yake cewa ya ta ƙarya ce illa dai mutum ne da ya ruɗe mutum ne da ya zautu mutum ne dama da bai da hankali dan dagaji ne na shugabanci kuma dan dagaji ne na diplomasiya wannan ina ganin bai rasa nasaba da shi ya sa ma nike ganin ita shugaban majalisar dokokin ita nancy pelosi take kira ga shugabannin hausoshin rundunonin kasar su sa ido akan donald trump kada ya amfani da 'yan kwanakin da ya rage mai wajen kai munanan harare akan wasu kasashe da bai kauna ga waɗanda a baya suke kallon wannan majalisa a matsayin da wani matsayi ko da wani kima to ina ganin wannan ya kara tabbatuwa cewa sun fara fahimtar cewa dai kawai dodori ne kawai a tsarin demokaradiyyar ƙasar amurka ba tsari ne ingantacce ba ba kuma tsari ne da yake da halacci a zamantakewar mutane ba tsari ne na kama karya a ɓoye tsari ne na ɗaiɗaikun mutane waɗanda kashi ɗaya ne cikin kashi ɗari na sauran mutanen ƙasar amurka shi yasa shekarun baya ma aka rika samun bore waɗanda suka rika kiran kansu su ne kashi 99 ma'ana mafiya jihar ƙasa amurka da turawansu da baƙaƙen fata da hispaniyawa da dukkan mabiya addinai daban-daban ba da bazar su ainihin tsarin shugabancin amurka ko tsarin demokaradiyyar su ke rawa ba saboda haka ya ƙara tabbatar da abin da dama yadda da mutane da dama kamana da sauran mutane kuma waɗanda suke kallon cewa da kuma masu nazarin yadda yan abubuwan da ke faruwa a siyasar amurka da kuma tsari na jari hujja tsagwaron jari hujja irin na amurka abu ne da yake kara fito da abubuwan da aka ta faɗi a baya a bayyane kuma ya kara rage dukkan wata yan kware kwariyar kima da dama wasu ke ganin wannan majalisa a makon gobe ne dai za a rantsar da joe biden a matsayin sabon shugaban kasar ta amurka na 46 to kowane kalubale ne ke gaban zababben shugaban kasar cewa da joe biden Joe Biden yana da kalubale da yawa musamman aka yi la'akari da cewa ita kanta jam'iyyar democrat a baya ta taka muhimmiyar rawa wajen haifar da tashin hankali da kashe-kashe a kasashen duniya musamman kasashen musulmi babu shugaban kasa amurka da ya amfani da makaman da ba sa dauke jiragen saman da ba sa dauke da matuki wato drones irin tsohon shugaban kasa amurka barack obama babu wanda ya ma jama'a kisan gilla a kasashe irin su somalia su yemen da afghanistan da pakistan irin wannan shugaba donald amin uh, shi tsohon shugaban amurka barack obama kuma akwai da yawa 'yan gani kashe ni masu kuma ra'ayin riƙau amma ba turawa ba waɗanda suke da ra'ayin kullum a ce yaƙi ya ci gaba da barkewa kuma amurka ta ci gaba da nuna ikonta da fankamata a siyasar duniya da yawa kuma shi joe biden ya dawo da su ya ba su sababbin naɗe-naɗe da waɗanda ake ganin baƙaƙen fata ne amma baƙaƙe ne a fata amma kuma farare ne a zukatansu kamar sabon nake ganin babban sakataren tsaro da dai sauransu waɗanda har ita kanta mataimake shugaban ƙasan ba in ba a manta ba a baya sun taka munanan rawa a wajen goyon bayan abubuwan da gwamnatin amurka ta yi a ƙarƙashin shugabancin barack obama abinda dai ake ganin kila ba zai yi ba shine kila shi ba zai zama ɗan dagajin diplomasiya irin eh, donald trump ba kuma ba zai so kila eh, a sake ci gaba da zama na tankiya tsakanin ƙasar iran da china da rasha da kuma ƙasar amurka ba kila ya yi tunanin haka wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kan dukan farautan amurka din musamman ainihin 'yan kanzaginsu su da ke haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain da saudi arabia da kuma masar hankalinsu a yanzu yake a tashe ganin cewa kila manufofin da suka so su cimmawa da haɗin kan ubangijin ubangi wanda mai gidansu donald trump ba zai yiwu ba a yanzu ba saboda haka yana da kalubale wajen tabbatar da cewa ya haɗa kan mutanen ƙasar kuma ya yaƙi yin rikau kuma an takaita rashin adalcin da yake a tsarin siyasar amurka da kuma irin biyan bukatun mutanen da lokacin barack obama aka kasa biya musamman baƙaƙen fata To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dakata a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa BOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. To shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ko masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan gidan majmu'a ta rediyon BOH Hausa. Mai magana shugaban kungiyar Association Mai Abban Jummai da fatan mun tashi lafiya. To Allah ya samu ƙarshen mako lafiya. Zan miƙa sakon gaisuwa ta ga wannan dama da na samu ga shugabanninmu manya-manya na Jamena da kuma shugabanninmu yan uwanmu abokanmu na Mandaliya, eh, Madu Abba Mai Goro da ainihin kanina Muhammad Shaibu Adam da ainihin shi kansa mai gida mai fatu sai in dawo nan mailo gaba daya ina gaida dukkan population na mailo in koma kuma lumiya ma ina gaida kowa da kowa in koma ainihin gilandan ina gaida kowa da kowa mutanen kusuri da mutanen durbali to ina gaida shugaban durbali yushau da jama'arsa gaba daya shugaban asusu kenan allah ya saka da alkhairi mai gaida ku shugaban asusu reshen mailo abban jummai ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mu ne lafiya mu kwan lafiya assalamu alaikum radio taharan murya musulunci da fatan kuna cikin koshin lafiya muna godiya da wannan dama da kuke ba mu muke mika gashe gashe yan uwa da manan arziki muna godiya Allah saka da alheri sunana da farko shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura da farko ina ga da isu madatte da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik ba zan manta da Mustapha Ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai Rashid mai shayi wanda yake daura akwai mamman mamman wanda yake nan Libya ba zan manta da alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin gumal ba zan manta ba tayar m tayar wanda yake jan bulo alaramma tsatsafa a nishanya da yake mayate da magaran ba zan manta da isu kurjin hashi mai wuyar bandeji wanda yake mata mai da shugaba yaya sonite wanda yake garin mata mai ba zan manta da mamman dan sandan najeriya wanda yake nan deja ba zan manta da mata na karbiya da hajara da su zuwa da fati dungui magarya mazan mata da shugaba a manajin birnin gamba da ke garin magarya da duk wanda suke saurare na a daidai wannan lokaci na gode rediyo ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya na gode assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadora diga ga dan fulani waje shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to zan yi amfani don nan dama mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Bitas Gadau akwai Ibrahim SD Kuspa Zaria Ibrahim Iromo Dakiyawai akwai Ibrahim Salis Dan Kaduna akwai Ibrahim Dan Fulani Yayari akwai Isa Jikan Mai Saje akwai Aliya Jafar Unguru akwai bulama kulla kandila bukar nijar akwai umar bulama akwai wari malam bare bare zuwa nijar akwai bamaina hannami marmartuwa akwai sayidi barhama akwai aliyu auta kafinta dan fulani fulato akwai ibrahim musa wada barikin ladi akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai mutaka mtk shaunta kai akwai yawa lissani ta kai usman direban bajet gamji akwai musa nokia alabi da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe sa daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani waje shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi assalamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita ga dau jihar bauchi to zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arziki akwai ibrahim iromo dake akwai yusuf cindi akwai isuhu suleiman madatai da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai suradi daga kasar gambi akwai tahir m tahir jambulo kano akwai murtala da batika da dama akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai muhammadu direban murba mashiyo akwai ayuba sarkin hakuri lafiya da fatan dukkaninsu sun ji sun suna cikin koshin lafiya mai gaishe su Iliyasu. Assalamu alaikum shashin Hausa na BFH Murai Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana isu ne ma'aikatar da magarar Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin jamhuriyar nijar gaskiya ina jinjina a gare ku kamar yadda kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu ta fuskar siyasa tsaro da ma ra'ayin masu saurare muna jinjina ga hassan barka da ma sauran abokan aiki yau ina so ku bani dama ɗan gashe gashe yan uwa da abokan arziki kamar su musa hadirin asuba da magaran kaɗo diga ga ɗan fulanin warji ali ya jafar unguru ilyas yakubu diga itis gadau akwai tahir m tahir jambulo ina gaida na kwami faci ba bakin ofital da magaram akwai su usman kasin kiringin na arewa ana gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai su alaran mazatsawa na shanya mai dabino wanda ke nan yar maɗattai ina gaida baba ya lefe akwai umar taku kadamari ina gaida sunushi maɗattai ina gaida ibrahim muraya maɗattai ina gaida alarma mai faci bakin tsami polisi da magaram ina gaida hakili sula akwai lurwanu ina gaida ashir malam ina gaida su sunusi dan magaji da makidije ina gaida sunusi rasta na gode ina gaida yan garin malatte baki ɗaya na gode biyu ta mulai jamhuriyar musulunci mai magana isu malatte da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Adalla yanzu kuma sai shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma sake sarawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko zuwa neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fata masu saurari sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin idan masu waya suna biye da mu kamar yadda muka ambata a sama shirin namu zai rika taɓa muku bayanai game da muhimman asibitoci ko kuma game da manya-manyan asibitoci da ke nan kasar Iran da kuma irin yanayin kayan aiki da suke da shi ga masu sha'awar zuwa domin duba lafiyarsu. Inda a yau za mu taɓa muku matattara asibitin Imamu Khomeini da ke nan birnin Tehran. Duk wanda ya ji wannan suna na asibitin musamman ma da ke nan kasar iran abin da ke fara zuwa kwalwarsa shine wuri ne da ya zama mafaka ga duk wata damuwa ta rashin lafiya wanda ba za ka samu irinsa ba a ina a faɗin ƙasar wannan matattara tana tsakiyar birnin tehran ne kuma duk shekara ana yaye ƙwararrun likitoci da ma'aikatan jinya fiye da ɗari da suke samun horo a wannan wajen da ake tura su zuwa yankuna daban-daban na faɗin ƙasar kuma masu ɗauke da cututtuka masu wuyar sha'ani suna komawa zuwa ga likitocin wannan asibiti domin samun waraka wannan matattara tana ɗauke da manya-manyan cibiyoyi guda hudu akwai asibitoci guda hudu kenan da suka tattaru suka samar da wannan matattara asibitin farko da ke ciki shine asibitin imamu Khomeini wanda wanda ke da gadaje sama da 600 shi kuwa asibitin na biyu wato asibitin waliya asir da ke da gadaje 350 da kuma wani bangaren cutar kansa inda yake dauke da gadaje 200 wanda ake kwantar da masu lafiya a wurin domin duba lafiyarsu kuma an sanya na'urorin daukar hoto da ke kula da abin da ke zuwa yana dawowa a wannan matattara shi ginin asibitin imamu Khomeini da yake shine ginin farko kuma na asali tun lokacin da aka kafa asibitin yana kunshe da wuraren bincike kamar haka wajen binciken masu matsalar kwakwalwa da damuwa bangaren da ke kula da masu cutar aids wato cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki bangaren binciken masu cutar kansa bangaren masu kula da matsalar lakka da kuma bangaren shayar da nonon uwa sai kuma bangaren bincike kan samar da mafita ga waɗanda ba sa iya haihuwa kai dai sauran bangoyi daban-daban da suke kula da nau'o'i daban-daban na irin rashin lafiya da suka yadu a cikin al'umma daga cikin shirye-shiryen da wannan matara take da shi da take fatan ganin ya tabbata a nan da shekaru biyar masu zuwa shine faɗaɗa matattarar na gina sabon asibiti da samar da kayayyakin aiki na zamani da ake bukata na farko gina wani asibiti da zai ci gadaje 450 sai kuma wani bangare da zai rika cin gadaje 750 wanda zai mai gurbin asibitin wali asir kenan sai dai duk da karancin da ake fuskanta duk da karancin da ake fuskanta sakamakon gine-gine da ake yi dukkan shugabanni da ma'aikatan asibitin da suke nuna damuwa da nuna kulawarsu suna ci gwargwana da ayyukansu cikin gaskiya da riƙon amana domin gamsar da marasa lafiya da suke zuwa wannan asibiti domin a duba lafiyarsu. To wannan shine a dunkule game da abin da ya shafi matattarar asibitin Imam Khomeini da ke nan birnin Tehran. Amma yanzu za mu bi ɗaya bayan ɗaya wajen ganin mun kawo muku bayani kan kowanne ɓangare daga cikin ɓangaren muka ambata na asibitocin da suka haɗu suka samar da wannan matattara mai girma ta asibitin Imam Khomeini. To da farko bari mu fara da asali wato shine asibitin na Imam Khomeini. Bayan da aka makarantar ilimin likitanci kuma ta samu yanci na cin gashin kanta daga gungun makarantar Darul Funun a shekara ta bakwai, wanda daga lokacin da ya zamanto asibitocin Tehran ba sa iya ba da horaswa da karantarwa ga sabbin ɗalibai masu son zama likitoci kuma ya kasa wajen ba da amsa ga marasa lafiya da ke halartar wajen kuma makarantar koyar da ilimin likitanci ba ta iya taka irin rawar da ya kamata taka da za ta yi tasiri wajen biyan bukatun marasa lafiya wannan ya sa mahukuntan wancan lokacin a ranar 23 ga watan bahama na shekara ta 1306 ta yanke shawarar gina asibiti mai cin gado 500 wato shine asibitin fahalabi wanda bayan cin nasarar jin halin musulunci a iran aka mayar da shi ya koma asibitin imam Khomeini kuma sun yi hakan ne domin samar da wuri da ya dace domin koyar da ɗaliban ilimin likitanci yayin da ɓangare masu kula da lafiya kuma za su samu damar biyan bukatar marasa lafiya da suke ƙara yawa saboda yawan ƙaruwar jama'a a cikin ƙasar bayan da aka sayi ƙasar da za a yi wannan gini a shekara ta 1308 ma'aikatar lafiya da ta kuɗi suka fara gina wannan asibitin wanda farko an sanya masa suna da asibiti mai gado 500 amma daga baya saboda wasu na daban har zuwa shekara ta 1315 aka ɗauki wani mataki da ya hana gina wannan asibitin amma bayan fara yakin duniya na biyu wasu dakarun haɗin gwiwa suka shigo iran suka dakatar da gina wannan asibitin kuma suka mamaye asibitin kuma sun ci gaba da mamaye asibitin ne har zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu to sai dai bayan ficewarsu daga ƙasar gwamnati ta yi azama wajen ganin an gina wannan asibitin da kuma samar da muhimman kayayyakin aiki da ake bukata sai dai game da lokaci ko tarihin bude wannan asibitin akwai saɓani sosai daga ƙarshen shekara ta 1325 zuwa shekara ta 1327 sannan a hankali aka ɗauko wasu daga cikin ɓangarorin asibitocin da ke cikin tehran aka kawo su wannan waje ko kuma aka sake asasa wani sabon ɓangare a wannan wajen daga lokacin fara gina wannan asibitin ginin tsakiya shine asibitin imamu Khomeini. ginin yamma kuma bangaren abubuwan da suka shafi kula da cututtuka da suke samu asali daga kazanta ginin da ke gabashi kuma shine bangaren da ke kula da masu cutar kansa wannan asibiti yana da hawa biyar waɗanda kowane bangare akwai abubuwa da aka tanada na kayayyakin aiki da kuma bangarori daban-daban na kula da marasa lafiya daban-daban da suke zuwa daga ko'ina a faɗin ƙasar iran zuwa wannan asibiti babba da ke nan birnin Tehran. Da fata masu ware sun amfana kuma sun gamsu da irin wannan bayanai da aka ji. To da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan amma a tarbe mu a mu na gaba domin jin mu ɗauke sauran bayanai da za mu kawo muku game da sauran bangarorin asibitin da ke cikin wannan matattara ta asibitin Imamu Khomeini. to goma saurare muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo domin ci gaba da sauraron shirye shiryen da mai gabatar muku wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau ai sauraro lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun irin rahotannin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ne kan yadda cin zarafin mata musamman yi musu fyaɗe suka gudana a wasu ƙasashen nahiyar afirka a shekarun baya-bayan nan da suka gabata kuma shirin namu zai fara ne da jin ma'anar fyaɗe da kuma rabe-rabensa da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana dokoki suna fassara kalmar fyaɗe da cewa shine namiji ya sadu da mace wato yin jima'i da ita ba tare da yarda ko amincewarta ba kamar yadda ake fassar fyaɗe da cewa mutum ya tilasta wa mace yin jima'i da ita ta hanyar yi mata barazana ko nuna mata ƙarfi ko kuma yaudara musamman ga wace bata mallaki hankalin kanta ba wannan a bangaren namiji da ya tursasa wa mace yin jima'i kenan ko yaudarar mace mara cikan hankali da fahimtar al'amura amma idan mace ta tilasta wa namiji yin jima'i da ita ta hanyar barazana ko nuna karfi ko kuma yaudara shin ana ɗaukan hakan a matsayin fyaɗe a fuskar doka a nan akwai maganganu da matsaya mabambanta inda wasu ke bayyana cewa ba a ɗaukan wannan wuce gona da iri a matsayin fyaɗe iyaka dai yana cikin jerin zubar da mutuncin mutumin da mace ta yi wa fyaɗe kuma babbar rashin tarbiyya ne daga ɓangaren 'ya mace hakika matsalar fyaɗe bai takaita kan mata ba sakamakon yadda ake samun wasu mutane suna fyaɗe ga maza musamman ƙananan yara ta hanyar yin luwaɗi da su lamarin da ya shiga cikin jerin manyan laifukan wuce gona da iri kan ɗan adam tabbas wannan nau'in wuce gona da iri yana daga cikin dalilan rusa rayuwar yaro ta hanyar fuskantar matsalar kwakwalwa da rashin nutsuwa na tsawon lokaci a rayuwarsa sakamakon haka matsalar yin fyaɗe tana ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u kuma manyan laifuka a fagen wuce gona da iri kan ɗan adam kuma wani nau'in masifa ne da ke cutar da lafiyar jiki da na ruhin mutum tare da rusa masa mutunci da kima a fagen rayuwa kamar yadda duk wadda aka masa fyaɗe musamman mace take fuskantar wani nau'in kyamata daga maza a lokacin aure idan kuma har mace ta ɗauki ciki daga fyaɗen da aka mata to abin da za ta haifa ya zame cikin ƙangin zargi da suka gami da tsangwama kuma abin kwatance a tsakanin al'umma lamarin da zai iya kaiwa ga cutar da rayuwarsa don haka fyaɗe masifa ne kuma babban laifi da ke matsayin rusa aminci da tsaro a halin zamantakewar al'umma rahotanni suna bayyana cewa matsalar fyaɗe tana ƙara yin kamari a sassa daban-daban na nahiyar afirka duk kuwa da matakan da hukumomi ke ɗauka a fagen daƙile masifar kamar yadda wasu alkaluma suke nuna yatsar zargi kan jami'an tsaro ta hanyar zarginsu da hannu a fagen aikata laifukan fyaɗe musamman a wuraren da ake fama da matsalar tashe-tashen hankula hakanan matakin da wasu jami'an tsaro suke ɗauka na yaudarar irin matan da suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira bayan samun nasarar tsayartar da rayuwarsu daga masifar rikici da tashe-tashen hankula inda ake samun wasu jami'an tsaro da suke kula da tsaron sansanin 'yan gudun hijira suna gudanar da fyaɗe ga 'yan gudun hijira ko yaudarar su ta hanyar kwaɗaitar da su kan samun kayayyakin tallafi mai yawa ko fitar da su daga kangin tashe-tashen hankula bisa sharaɗin sallama musu kansu domin yin lalata da su rahoton ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international kan matsalar cin zarafin mata a sassa daban-daban na duniya yana bayyana irin musgunawar da mata suka fuskanta a ƙasar sudan ta kudu da cewa wace gona da iri kan mata musamman 'yan mata ya zame wani laifi da ya gama dukkanin ɓangarorin ƙasashen duniya inda namiji zai fyaɗe ga mace ko wasu gungun jama'a su taru su yi fyaɗen gama gari ga mace guda ko ɗaukan matakin bautar da mata ko tilasta musu yin tsirara da sauransu musamman a lokacin da sojoji da 'yan tawaye suka kai farmaki gari ko ƙauye kamar yadda jami'an tsaro suke musguna wa mata a wuraren bincike akan hanyoyi ta hanyar taɓa musu jiki ko a lokacin da suka shiga cikin gidaje domin gudanar da bincike hakanan rahoton ya bayyana cewa mata suna fuskantar matakan wuce gona da iri a lokacin yaƙi ko tashe-tashen hankula a ƙasa inda 'yan tawaye ko 'yan ta'adda suke sace mata musamman budurwaye domin yi musu fyaɗe ko kuma yadda jami'an tsaro a ƙasa suke yin fyaɗe ga mata a wuraren tsare mutane da ake tuhuma kan wani zargi kamar yadda ake samun bullar matsalar yadda jami'an tsaron ƙasa suke yin fyaɗe ga mata a sansanonin 'yan gudun hijira da suke ƙarƙashin kulawar rundunar tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya kara da cewa a kasar sudan ta kudu an samu rahotanni masu tarin yawa kan yadda ake yin awon gaba da mata da suka fita neman abinci ko itace kuma a wasu lokuta ana tsintar su ne an yasar bayan an yi musu fyaɗe kamar yadda mata da aka yi musu fyaɗe a lokacin rikicin kasar suke fuskantar matsalar samun magunguna na raunukan da suka samu sakamakon wuce gona da iri kansu ko magungunan tabuwan hankali da firgita da suka shiga sakamakon musgunawar da suka fuskanta kuma abin bakin ciki shine yadda babu wani mataki da ake ɗauka a matakin ƙasa da ƙasa domin hukunta waɗanda suke da hannu a cin zarafin matan a fili yake cewa a wani lokaci ma'aikatan ba da agaji da suke rarraba kayayyakin jin kai a sassa daban-daban na duniya musamman a nahiyar afirka suna yaudarar mata 'yan gudun hijira tare da kwadaitar da su kan samun kayayyakin tallafi mai yawa matukar suka ba su haɗin kai suka yi lalata da su hakika irin mummunan halin tsaka mai wuya da 'yan gudun hijira suke ciki kuma babu wata mafita gare su musamman a fagen rashin isasshen kayayyakin abinci da magunguna domin ci gaba da rayuwa da iyalansu irin waɗannan matsaloli suna saurin wurga marasa zurfin tunani a tsakanin mata ɗaukan matakin mika kai ga yaudarar ma'aikatan lamarin da ke kai ga bullar lalacewar tarbiyyarsu wasu daga cikin masana ilimin halayyar ɗan adam suna da ra'ayin cewa wasu nau'in mutane kaɗan ne daga cikin al'umma suke zaba wa kansu masifar biyar buƙatar su ta jinsi ta hanyar yin amfani da ƙarfi akan mata wato yin fyaɗe yayin da mafi yawan sauran mutane da suke aikata laifin fyaɗe ga mata suna ɗauke ne da wani nau'in ƙulli na cuta da ƙiyayya a cikin zukatansu kan al'ummar da suke rayuwa a cikinta kamar yadda masifar gudanar da tsafe-tsafe da camfe-camfe suke wurga wasu mutane cikin ƙangin masifar fyaɗe ga mata musamman ƙananan yara daga cikinsu wani bangare na masana ilimin halayyar ɗan adam kuma yana da ra'ayin cewa mafi yawan mutanen da suke amfani da ƙarfi kan mata domin biyan su ta jinsi wato yin fyaɗe suna ɗaukan fyaɗen ne a matsayin makami na ɗaukan fansa kan mace ko iyalanta ko kuma matsananciyar ƙiyayya da gaba da nufin cin zarafi da ƙaskantar da wata ƙabila ko jama'a ko kuma al'umma musamman a lokacin yaƙi kamar yadda ake gani a ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka da suke fama da yaƙin basasa da tashe-tashen hankula a irin na kabilanci da na addini a fili yake cewa mutum mai cikakken hankali da ruhin dan adamtaka ba zai taba tunanin daukan matakin nuna karfi kan mace musamman karamar yarinya domin biyan bukatarsa ta jinsi ba har sai ya ɗauki matakin kawar da hankalinsa ta hanyar biye wa son rai da rungumar ɗabi'ar dabbobi kamar haka ne allah maɗaukaki ke siffanta wasu mutane da cewa waɗancan kamar dabbobi ne kai sun fi dabbobi ma rashin fahimta tabbas batun fyaɗe batu ne da dukkanin addinai da aka saukar daga wajen Allah maɗaukaki suke faɗa mai tsanani da shi kai a bisa koyarwar tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam wato shi'a hukuncin mutumin da aka samu da laifin aikata yin fyaɗe kisa ne ko da kuwa baya da aure wato ko da ba katangegge ba ne da aure hakanan batun fyaɗe a tsakanin al'umma mummunar ɗabi'a ce da masana da manazarta musamman masu hankali daga cikin jama'a suke kakkausar suka kansa ta hanyar gudanar da rubuce-rubuce da gabatar da jawabai da sauransu kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu gami da cibiyoyi da hukumomin gwamnati a duk faɗin duniya suke ci ci gaba da yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar da rahoton cewa tun bayan da tsohon shugaban ƙasar Burundi marigayi feyeri Nkurunziza ya ɗauki matakin yin tazarci a kan karagar shugabancin ƙasar na wa'adi na uku bayan ƙarewar wa'adinsa na biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa amma bayan da jam'iyyarsa mai mulki ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar da su gudanar da kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar ba da damar yin wa'adi na uku a kan karagar mulkin kasar nkurunziza ya bayyana cewa wannan dama ta hada da shi lamarin da ya janyo bullar dambarwar siyasa a kasar da ta haifar da kashe-kashen gilla da cin zarafin dan adam ƙungiyar amnesty international tana cewa wani kwamitin bincike na musamman ya gudanar da bincikensa a kasar burundi inda ya zanta da mutane 49 da suka fuskanci cin zarafin jinsi a lokacin rikici a tsakanin shekara ta dubu. 2015 zuwa 2017 kuma cin zarafin ya fi shafar matsalar fyaɗe ce da jami'an 'yan sanda suka yi wa mata musamman budurwaye a lokacin da suke kai farmaki domin kama 'yan adawar siyasa kamar yadda kwamitin binciken ya tabbatar da yadda ake cin zarafin maza ta hanyar yi musu fyaɗe a lokacin da ake tsare da su a wuraren tsare jama'a inda ake amfani da su kamar mata wato yin luwaɗi da su a matsayin tursasawa ga 'yan uwansu da suke ci gaba da bijirewa manufofin gwamnati mai mulki a kasar a watan afrilun shekara ta 2019 kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta wallafa rahoto da ke nuni da cewa wasu da suke tsare da mutane a jihar borno da ke tarayyar najeriya sun aikata laifukan cin zarafin mata da yara ta hanyar yin lalata da su a babban gidan yarin maiduguri kuma sojoji ma sun aikata laifukan fyaɗe da sauran hanyoyin cin zarafi ga mata da ake tsare da su a barikin giwa Ƙungiyar ta nemi hukumomi su binciki koke-koken sannan a saki dukkanin yaran da ba a tuhumce su da aikata wani laifi ba cikin gaggawa waɗanda kuma aka tuhuma to a kai su gidajen gyara hali na yara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 To masu mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.